Cikin ki to me yasa nake? Ciwo. Me kika ce? Ni ba abin da nake. To yanzu me za a yi? Me za ki sha? Ka kira mu umma na. Ka kira ta akwai maganin da take ban in cikin yana ci. ita ma nan naki tana da maganin ciwon ciki? Ne, kira mu ita a waya. Wani al'amari ne, wani al'amari ne. wani al'amari ne gashi tana ringin gashi to yanzu ina wayan naka take na ce yanzu ina wayan naka take ka ce ka ba za ta sake shiga hannuna ba to gata shi ne ta kai wannan abin don ki zalunce ni to in dai waya ce ka tana hannun ki kuma duk abin da zaki duba ki duba amma wallahi idan kika man tambaya ɗaya a cikin wayan nan ko ranki sai ya bace tambaya ya zama dole sai dai in ba abin tambaya ba wani al'amari ne wani al'amari ne wani al'amari ne komai na duniya kirge gaskiya kuma ke ke fito ne ma ba ina jin kajin nan ne ba amma ne ke ke fito Allah amma ke fito ba ni zan yi sha'anar koma wa Allah sai su burbuɗa miki shi ana Allah ya kusa zuba ya Allah yake fito wai kai don Allah wani irin mutum ne wani irin yaro ne kai hmm? ina ban ɗaki ina uzuri amma dole sai ka kasa ni nayi magana to ni ma ba uzurin nake yi ba to ba yanzu zan fito ba sai kin gama abin da kike yi to umma ni ma ji nake yi ba ko shigo to yi kenan wani in ji in yi a gonar kowa ya Allah pensar que no hay ¿Ya? Allah, ¿sabes qué tiene? Pero no hay que matarla. kuɗi ni na yi sa ana kai na barke ku gani Allah na barke gani ni ma ba Allah ba zan yi wannan ne na laushi laushi ina wannan ne kudin yake gai ai ni za a yi ma hikima na cin masa na cin masa na cin masa na cin masa la haɗin lallahu kai wanda zan samu masu yawa yawwa ga takarda na ina jin nan na ne ya naga haka kuma ga ƙadaman nan ga ina jin tana nan tana nan kuɗin ai ba a ce duka babu ba ki nan? Wa ya kawo ni nan? Wani al'amari ne, wani al'amari ne, wani al'amari ne. Komai na duniya karge gaskiya, karkacin amana lamarin duniya, komai in za ka yi. Lafiya zuwa. Dan Allah Ina ne nan? Ina nake? ina ni, ina mamata wa ya ne ni Allah mun gode maka ki haƙuri ki kwantar da hankalinki yanzu ki je ki samu ruwa ki yi wanka ki so komai za ki je shi a tsanaki in kika natsu amma dai na buta kare yin sallah tukuna wankan shi ya kamata ki fara yi ki fara yin wankan sannan sai ki yi sallah wani al'amari ne wani al'amari ne wani al'amari ne komai na duniya karye gaskiya karkacin amana lamarin duniya komai in za ka yi <laughs> wani al'amari ne kuka gidan mutuwa ka zo inda za a share maka hawayenka yan so kake na aukata ta ko ko so kake ta mutu ko kuma so kake ta shiga duniya a'a buka bana so a kashe ta domin idan aka kashe ta ban mori abin da nake so so nake yi ta zamo a tsiya tsawon rayuwarta ta zamo cikin wahala so nake a aukata ta ta sha wahala kafin ta mutu <laughs> lalle dan samari ba ka da imani to ai ka sanin kanka ne ciwar duk wanda ya zo nan wajen naka to yana da rangwamen imani gaskiya ne an yi an gama kar kar kar kadiyala kadiyal kadiyal tara to to to to to suna da sauri mutanen nan suna da sauri ka je ka samu guri kai haƙa ka binne amma fa ka sani da sharaɗi Duk da ka sake wani ya gani ya haƙo da ni da kai kashinmu ya bushe. Kar ka sake kai inda wani zai gani. Tsakaninka da ɗan adam ko tsakaninka da wani gurin da wani ko dabba ce za ta je gurin to kai ka kasance kai kamar taku sama da saba'in. Don in dabba ta je me ita zai iya binta kuma ya haƙo. Ka kiyaye yauwa. In ba haka ba kashinmu ya bushe. A'a babu damuwa boka. ai ba ma a garin nan zan binne ta ba saboda ina da tafiya nan da zuwa gobe ko jibi to a can garin zan samu guri mai nisa sosai daji inda babu kowa in je na binne a can yawwa kai dabara to a kiyaye ko ka yanzu me za a bayar ke ba yanzu ake bamu ba sai an gama komai amma fa an baka ka ba kuma to abin da ta shi za ka yi a ba za a yi haka ba to a yi kokari shi a kiyaye ka diya lalaka da dadi ka diya lalaka da dadi Ha ha ha! wani al'amari ne wani al'amari ne wani al'amari ne komai na duniya karge gaskiya karkacin amana lamarin duniya komai in za ka yi yanayin al'amari ki fa azimi to amma bisa awon hankali abin da ya fara gare ki asiri ake yi miki wanda shi ne sanadi sila har ala ya kawo garin mu nan muka sami cikin zama cikin zama to baba shi nan garin wani gari ne wannan garin nan shi ne kuta a cikin jihar Niger yanzu nan kuta ne ke kuma irwace gari ce baba ni yar Kano ce Kame. To, gaskiya al'amarin ya sai hankali. To, yanzu in aka ce za ka yi Kano, za ki iya gane inda gidanku yake a kanan? Zan iya baba, insha Allah idan muka ce zan gane. Don Allah baba, baba ka taimaka ka kai mu gida. in je in ga mamana da babana da mijina yanzu ban san halin da suke ciki ba na rashin gani na daga ka taimaka don Allah Allah sarki yata ki kwantar da hankalinki insha Allah kin fito gidan su. to shikenan al'amari dai ya zo karshe sai ki yabi insha Allah zan ga ki har karo garin ku gurin iyayenki kai baba na gode Allah ya saka maka da alkhairi baba Allah ya biya ku ba komai Wani al'amari ne cikin wani yanayi. Wani al'amari ne cikin wani yanayi ne. Wani al'amari, wani al'amari, wani al'amari, wani al'amari. wani al'amari wani al'amari wani al'amari Wani wani al'amari al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari. Allah ba ba za ta goma da wata ba. Kai, kai sa kai wani shashasha ne kai. Waje ke da ina za ka yi ta? Eh? In ko hana waje kantin kwari zan bai biyo kaya. Ko da ka zan je? To a tafi da ni mana. A'a. Mota ta yi yawa kai da ke zama ka gida yanzu mu dawo. Allah ne baba inda za a da ita sai dai mu tafi tare Allah. Wallahi ba za ka fita kaga. Jefa wajen hamu mai rake. Sauri ka je ka so mai rake ka je ka yi sauri ka da ku tafi. sauri kan baka daɗe fa. Kai ko tushe. Ni da ka je ka so min rake, maza ka dawo. Wajen wa ma. Wajen hamu mai rake. Wajen hamu maza isa wuri. To ba ku jira ni ba. Zan samu ba tsono ba ba kai ba. Ku jira ni. Je ka wala. Je ka wata ba. Kai. Su ku. Wannan ne sai ka kan abu. Kun riga kun shaƙu da shi ne, sanda kike da matsalar nan. kun shaƙu da shi sosai shi yasan ya baya son rabuwa da ke wanda yasa yake yin haka tun yana yaro ya hau bishiyar kuka ya faɗo to tun daga wannan lokacin ake ta fama ake ta fama kin ga magani ba irin wanda ba mu yi ba amma ga shi na har yanzu kuma kun neman mai magani kenan baba ni nan da kai da hannu na kama da kai a yamma ta Sa hanyar babura akwai gidan wani boka bawa a can na kai shi za ki kuma sai Allah ya yi to shi ke nan ta ba za mu tafi to to da alheri ki ga ta ki shi ta Allah kiyaye hanya Allah ya tsare a wani al'amari ne wani al'amari ne wani al'amari ne yanayi ne wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari ne wani al'amari ne wani al'amari ne wani al'amari ne cin amana lamarin duniya komai in za ka yi karki Allah guda wani al'amari ne cikin wani yanayi ne wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari ne wani al'amari ne wani al'amari ne wani al'amari ne ki abin da sai ki shirya a fita da ke a mota je kake gidan yakumbo na san kwana biyu kike gidan nan ba wallahi dadi har na ji daɗi dama kwana biyu ban je na ganta ba Allah sarki shi yau za mu shayira da yakumbo a ah, kwarai da gaske <laughs> to ai ni kaina hakan ya fi gara ta tafi can ɗin ku je ku hira ni ma na samu yau na ɗan yi baccin rana to shikenan to shikenan to ni zan fita eh mun san dawo ba wanda zan ba kai ah. Amina? Amina. Amina ke ce? Ke shiga, muna cire da ke. Amina na shiga haka? Abba ina labarin yana da su inda ya kawo ne yana Amina. Wanda ya kawo ki yana waje? Shi ne wanda ku zo da shi. A ne wani kawo ne. A a. alhamdulillah alhamdulillah samu mata ko ruwa ne ki sha mana Aisha ta zauna kuma Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. wannan yarinyar amina ta ɗauki tsawon lokaci wato da bacewa gaskiya fi sabillahi mun yi nema mun gaji an yi duk ya kamata a yi mun da da ita to kaɗan kuma sai gashi ta ai tare ikon Allah ikon Allah haka ake kira na kuma ni ina can jihar Neja akwai wani gari kala jihar Neja kuta ai na san kuta yawa to ni eh. to ni bazan kuta ne ni ma dai zuwa ne daga baya kuma Allah ya tanda za a za a rayu yanzu a wannan fita da ta yi har kuta ta shiga sai ku alaji ai ni dai yanda aka naga wannan yarinya alaji na je gona na dawo mm-hmm. akan hanya ta ta komowa gida kawai sai na ga mace a gindin bishiya a kwace mm. na ƙara sa duba daga yarinya ce na ce to wannan ya mace karama kamar wannan lalle akwai matsala na tsuguna na nemi da yadda zan yi yan dabaru haka dai na laɓa na ganar garshe wanda hmm. ba ta lafiya suka ji gidana na zaune da ita a gidana kuma tunani na ga baki ɗaya ya bar shi lallai asiri aka mata alhaji saboda hauka take to Allah ne ya nufa za ta warke mun yi magani an yi addu'o'i Allah kuma ya amsa alhaji tana zamowa normal nake to shi kenan yanzu amina za ki gaya min garin ku ta ce kano na ce to kano ta ce ni. Eh, idan mun je kano za ki iya gane gidanku ta ce sosai ma kuwa shi muka sa rana kaga shi Allah ya iko malam bardi Allah ya saka da alheri ba komai ba komai na gode ma kwarai ba komai dan dole ne maka godiya bayan godiya ga Allah subhanahu wataala da ya amsa addu'a mu kai ma ya kamata a gode na gode na gode ba komai to yanzu abin da za a yi ni ina ganin ya kamata tukunne zan shiga in fito in kai kamar sauki ka huta ina ja an ina ji an ba da sai kuma a kuma ka koma har kuta a yau <laughs> haba haba haba haba malam bardi <laughs> ai ka'ida ma ni in za ku kwana biyu ko uku a garin nan ni ban da wata matsala ba komai ai an ce yaba kyauta ta kunci ba komai eh jani ban dan minti daya eh wani al'amari ne cikin wani yanayi eh, ne wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari na to alhamdulillah a ina kenan to yau Allahu akbar Allah mun gode maka. Albishirinki. Gobe. Wane iri? Wane mai gida mai yake faruwa da yaro. ya dai an ganta. Ina zuwa nan zan shigo na ga wayar uban. To da ba zan ɗauka ba. Sai na ɗauka wai shi ne yake gaya mu wa yarinyar nan dai a sanar da mu an same ta. <laughs> A ai ka ji matsalar gobe kuma matsalar kuma ta ba ta karewa ke da abu ya shiga kika rude ba kya zaune ba kya tsaye kullum da tarbi a hannu kin roki Allah ya yaye yau bukata ta biya kuma lokacin kuka ne ki wa Allah godiya ki je ki raka a biyu in kin so ki wa annabi salati abba kuka ya kamata ki mana an gode wa Allah amma shi ma kukan na farin ciki ne yanzu ya magana yaro tunda dai sun ga tasu mu ma a sako mana namu a ba sai kin ce a sake shi ba yanzu ba mamaki ma yana kan hanya saboda haka tunda an riga an gano ke ko fa ba a gantan ba ma sai sun sake shi dole to ballantana an riga an ganta har ki ce ma a sako shi kamar bata baki yake yi bari in ina Allah mu gode maka da kana wannan hello yanzu umma saboda ba a ganin za a kama adam ana zargin shi da abin da aka san ba zai iya aikata hakan ba. Amina, ba laifi ba ne, laifin babanki ne. Ni kaina kake so ki ga yadda na yi fama da shi akan cewa ya yi haƙuri abu abin a hankali. Ƙarshe ma fa cewa ya ba na son ki ban damu da ke bane. Ni kuma na san a matsayina na uwa mace ni da na sha wahala haihuwarki. da yadda za a yi a ce min ban damu da ke ba. Yanzu umma, da wani ido za mu kalle su baki ɗayan su daga shi har iyayen shi kan ne, ke ma yarinya ke nan kika faɗa haka kin gani nan da kike gani na wallahi kunyan mahaifiyar shi nake ji ban san da wani ido zan kalle ta ba yanzu kin gani shi yasa ni rinka yi wa Alhaji nasiha ina nuna mishi abu abin nan a hankali saboda irin haka ɗin nake gaya mishi to ƙarshe ma fa shi cewa yayi Adam ya sai da ke Adam ba zai iya haka wallahi wannan ba halin shi bane umma ba abin da Allah ya riga ya kaddara zai faru zai faru umma wannan ya riga ya wuce ni dai wanda ya mun wannan abu ina roƙon Allah ya saka ma Allah ya fitar min da hakina amin amina Allah kuma ya sa daga ba da kiyaye Aisha ina jin to ta amina bari mu je kawo tana son tana gargaji ga ai gidan yanzu ganin ki ne ai yana ta tafiya gidan goma ko kuma za a kan sani ba wani al'amari komai na duniya Amina ba, 'yar gidan Alhaji Bukar ni nan ni din nan ni ne ne mata asiri ko na ce ta so ne ta kici so ba dole ne ne mata asiri ba da boka ya ce kada a tono sai aka tono oho sun tono kansu ai wani al'amari ai dole ne na yi mata dole ne na yi mata asiri da ta ce ba ta tona bokan nan ya bani layu na je na haka layu na binne ya ce kar tsoro ko su tsoro sun tsoro kansu <laughs> wallahi su tsoro kansu <laughs> komai na duniya karge gaskiya karkacin amana lamarin duniya komai in za ka yi karge Allah wani al'amari ne saboda ta ce ba ta tsora ni kuwa na je oho ba ruwa na na je bo kaya ba ni layu him da su na je na tona rami na binne ya ce kana tona su ba oho suka tona kansu Allah ya tona kansu ka ga Amina cewar ni din nan da kake gani ne ne mata asiri <laughs> saboda ta ce ba ta so na bo kaya ce kada a tona layun nan suka tona kansu sun tona kansu wallahi <laughs> sun tono kansu fa ni fa ruwa na fa wallahi sun tono kansu Thank <laughs> you. Malam Lawali. Lawali. To. Alamini ya akai. Jiya. Alhamdulillah. Wai me yake damun ka ne kwana biyu na ga duk yanayin ka ya canza me yake faruwa ne? Wai al'amin kamanni ni. A ce yarinyar nan Amina 'yar gidan Alhaji Bukar dan na je mata da maganar soyayya sai ta wulakanta ni. wai dama kai kake kira na? Ni ne mana. Wallahi idan da na san kai ne ba zan taɓa fitowa ba. Wai kai wani irin mutum ne? Na faɗa maka su ɗaya, na faɗa maka su su nawa kake son faɗa maka. Wai baka san cewa an man miji ba ne? Ka san cewa ko a musulunci haramun ne nima aure a cikin aure. Me yasa kake irin wannan halin ne? Dakata da Allah amina. Wannan wani irin abu ne haka? Ya kawai saboda na zo ƙofar gidanku. shikenan kawai zaki dinga gaya min maganganu san ranki saboda na ce ina son ki to kin ga barin gaya miki ya fa zama wajibi dole tilas ki so ni in kuma ba haka ba ki tabbata rayuwarki tana cikin hadari rayuwarki tana cikin garari rayuwarki tana tattare da tashin hankali mara adadi barin gaya miki don haka in kina buƙatar mu zauna lafiya salin alin karatun yankan jaki ki so ni to bari ka ji in gaya maka wallahi baka isa ba ta Allah ba ta ba kar ka manta da cewa ni musulma ce zan ɗauki kaddara. duk inda na tsinci kaina don haka babu abin da zaka iya min wanda Allah bai min ba kuma daga ƙarshe ina gaya maka ka fita daga harka na ka fita da harka na tunda baka da zuciya baka da zuciya idan ko ba haka ba wallahi idan na maka wulakanci ko kare ba zai ci kana ji na gaya maka ko don haka ka tafi ka bar min kofar gidan nan ko baka ji na ne wato saboda na zo kofar gidanku na ce ina son gishi ne zaki min kore kare me za ka yi? Na ce an maka me za ka yi? Mara zuciya kawai. Lallai kin jawa kanki. za ki tabbatar da cewar ni ba kan wallasa ba ne ba. Tabbas sai na jefa rayuwarki a cikin dana sani, a cikin garari sai kin gwammace cewar baki zo duniya ba. Banda abanka ai gaskiya ta faɗa maka. ya kamata ka yi haƙuri ka bar magana tunda har ta iya fitowa ta faɗa maka gaskiya ka rabu da ita mana ka nemo ta mana ga matan nan da yawa a gari sai dole ita al'amin kenan ba za ka gane ina so ka gane cewar fa ina son yarinyar kuma gaskiya so nake ta gane cewar ni fa ba irin samarin nan ne da za ta wulakanta na fi ƙarfin wato kai babban matsalaka a wannan rayuwa ka ɗauki wani abu ka cusa shi a cikin ranka kuma wannan abin da kake ba daidai ba ne ya kamata ka sani fa komai yana da lokaci kuma duk abin da Allah bai baka ba ka saka ba kanka ba kada ka zo ka yi abin da daga ƙarshe za a zo ana da nadamar yinsa ko ana da na sanin aikatawa al'amin ka fa sanni ba tun yanzu ba ba na neman abu ban same shi ba don haka so nake ta gane cewar ni fa ba kan wallasa ba ne ba don haka sai na koya mata darasi amma wannan maganar da kake ba karamin kuskure ba ne ta yaya ɗan adam zai ce bai zai taɓa neman abu bai samu ba kai kake bayarwa Allah shine mai komai mai kowa wannan magana kuskure ne kuma ka janye ta kar ka zo ka yi abin da za a zo ana kuka a kai ka bar wannan magana ka gama ka gama to shikenan na gode da wannan shawarar da ka bani shikenan wani al'amari ne cikin wani yanayi ne wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari dole ne sai na dauke wani al'amari wani al'amari wani al'amari ba na neman abu na rasa shi ko menene shi sai na ga ya zama mallaki na kan ba haka ba kuwa abin ya zama matsala wani al'amari ne cikin wani yanayi ne wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari ne na sani ni da farko dai ban masar ta inda zan fara ba kuma ban san da wani ido ya kamata a ce na dube ku ba bisa wani al'amura da suka kasance kuma bidi abin da nake nema dan Allah dan annabi ku yi haƙuri bisa kuskuren da na aikata akan wannan lamarin to alhamdulillah dama dai haka Allah ya yi rayuwa cike da abubuwa ai sama ko ai ƙasa kuma ni tun kafin ma ka zo yanzu ka ce a yi haƙuri kowaye dama can na yi shi saboda ina hangen abin da za shi ya zo a rayuwa to amma dai duk da haka zan mati ne alhaji bukar kakka manta da ba cewa kai ka zo da sauri kuma yanzu ka ce da wani ido za ka kalla to da ɗauka yau ma ɗin da sojan aka zo ko da ɗan sanda don haka duk wannan abin da aka yi wallahi ya wuce amin amin amin amma magana ɗaya ce alhaji in abu ya faru a ranga zuwa ana dogon tunani na abin da za shi zo musamman da yake dai ka ga mu manyanta kuma yara da suke tasowa tsakanin naka da nawa ga baki ɗaya muna so mu ɗora su akan wani gudube na gaskiya to akwai buƙatar mu ba su misalin da za su riƙa kallon mu idan wani abu ya zo musu to don haka wannan abu ya wuce kuma ubangiji kada Allah ya kara kawo shi amin ba wani abu jiya da Allah ya haƙuri da Allah da abin da ya riga ya wuce ya wuce da Allah ya haƙuri a gafarta mana. Bahar ya mutu da nuna cikin haƙuri. Ba dai abin da za mu ce da Allah sai godiya yaro kuma Allah ba shi haƙuri da ya sha wahala. Ta dai ba mu san wacce ta sha ba amma mu dai mun ga wacce ya sha shi. Allah ya kyauta. To sai dai kuma wani abu da nake so marasa ka shigo ciki da Allah da annabi a taimaka mu wajen ba wa shi adama haƙuri kan wani al'amarin da ya faru tsakanin. To, kowane lokaci Alhaji Bukar in kai magana sai in ji kamar ka ɗan tsungule da kamata ya ma ba ma sai ka zo nan ba. Waya mata wata amma da da ka zo ka ce gudun sa ka zo. Yanzu kuma na ga alama ga higuna ka zo don ka ce in ba jagori. To yanzu wannan ba kai ka haife shi ba, ai ɗanka ne. ko wani ne aka samu wannan matsalar na tabbata wannan yaron zaka iya hukunta shi ba wani hakuri da zan ba shi illa iyaka kai eh, ka ji abin da babanka ya ce saboda haka ka je ka zama ka kai ku tafi abin da ya faru ya faru Allah ya kiyaye kuma sai a je a yi wa bayan an yi sallah raka a biyu an gode wa Allah ya wa annabi salati eh Allah ya rufa sai nan ma sai mai salati guda to قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب وشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا تقصد To, da farko dai ina mai baka haƙuri akan abubuwan da suka faru. Don Allah don annabi ka yi haƙuri. Wallahi ba da son ransa ba ne. Ka san komai maƙaddari ne, babu yadda za a yi. don Allah ka yi hakuri na san iyayena ba su kyauta ba abin da suka yi don Allah ka yi hakuri tashi tashi wato abin da nake so da ke ki gane shine zama muke yi a cikin gidan nan zama na amana zama na soyayya da kuma ƙauna juna wanda duk wani abu da ya fara tsakanin junanmu muke zama mu warware wannan matsalar ko mu yafi juna da haka haka za mu ɗora daga inda muka tsaya ki sani ita yadda da kaddara tana daga cikin imani wato alherinta ko kuma shirinta ki sani kuma wannan abu da ya faru tsakanina da mahaifanki ba sun yi bane domin su musguna min a'a sun yi ne saboda irin raɗaɗi da suke ji a suciyarsu. na rashin ki kin ga kuwa tabbas akwai soyayya mai ƙarfi tsakaninku wallahi guri na ya wuce na kuma yafi musu kuma ba zan ƙara ta da maganar ba ke ma ina ki da ki bar wannan maganar ki batta kada ki ƙara taso da ita wani al'amari ne zan ƙara da maganar cikin wani yanayi yau barka mu tashi ta san mu ba san ni ba kwarai da gaske ban waye ka ba magana da take tafa da ni wani al'amari ne kuma ina ganin bayanin na zai iya warware abin da yake faruwa ko kuma in ce ya faru ai kai kake auren amina ko kwarai da gaske ne lafiya wato akwai wani abokina wanda ya so ita amina lokacin an yi muku baiko da ita bayan faruwar haka ni na yi tafiya to sai daga baya kuma da na dawo sai nake jin labarin abin da ya faru da ita amina cewar ta bata kuma har an kama mijinta an tsare to a lokacin ban kawo wani abu a cikin raina ba sai yanzu da na ga zahiri na tabbatar da abin da ya faru to a takaice dai shi wannan abokin nawa shi yau amina asiri Ma cikin ikon allah abin da ya dawo kansa amina ba yar gidan alhaji bukar ni din nan ni din nan ni ne ne mata alheri ko na ce ta so ne ta ki so ba dole ne ne mata alheri ba da boka ya ce kada a tono sai aka tono oho sun tono kan su ai dole ne na yi mata dole ne ne mata asiri da ta ce ba ta tona kukan nan ya bani layu na je na haka layu ya binne ya ce kar a toro ko sun toro sun toro wa kansu <laughs> wallahi sun toro wa kansu <laughs> komai na duniya karke gaskiya karkacin amana lamarin duniya komai in za ka yi <laughs> karke Allah wallahi da amina ne saboda ta ce ba ta sona ni kuwa na je oho ba ruwa na na je kaya ba ni layu hebu da su na je na tona rami na binne ya ce kana tono su ba oho suka tono kansu Allah ya tona kansu ka ga yawa Amina cewar ni din nan da kake gani ni ne ne mata asiri saboda ta ce ba ta sona bo kaya ce kada a tona layu nan suka tono kansu sun tono kansu wallahi <laughs> sun tono kansu fa ni fa ruwa na fa wallahi sun tono kansu Woo! <laughs> Malam Lawali. Lawali. To, <laughs> Alamini ya akai. Gajiya. Alhamdulillah. Wai me yake damun ka ne kwana biyu na ga duk yanayin ka ya canza me yake faruwa ne? Wai Al'amin kaman ni kaman ni a ce yarinyar nan Amina ya gidan Alhaji Bukar dan na je mata da maganar soyayya sai ta wulakanta ni. dama kai kake kira na? Ni me mana. Wallahi idan da na san kai ne ba zan taɓa fitowa ba. Wai kai wani irin mutum ne? Na faɗa maka so ɗaya, na faɗa maka so su nawa kake son faɗa maka. Wai baka san cewa an man miji ba ne? Ka san cewa ko a musulunci haramun ne nima aure a cikin aure. Me yasa kake irin wannan halin ne? Dakata da Allah Amina. Wannan wani irin abu ne haka? Ya kawai saboda na zo ƙofar gidanku. Shi shikenan kawai zaki dinga gaya min maganganu san ranki saboda na ce ina son ki to kin ga barin gaya ya fa zama wajibi dole tilas ki so ni in kuma ba haka ba ki tabbata rayuwarki tana cikin hadari rayuwarki tana cikin garari rayuwarki tana tattare da tashin hankali mara adadi barin gaya miki don haka in kina buƙatar mu zauna lafiya salin alin karatun yankan jaki ki so ni To bari ka ji in gaya maka. Wallahi baka isa ba. Ta Allah ba ta ka. Kar ka manta da cewa ni musulma ce. Zan ɗauki kaddara duk inda na tsinci kaina. Don haka babu abin da zaka iya min wanda Allah bai min ba. Kuma daga ƙarshe ina gaya maka. Ka fita daga harka na, ka fita da harka na tunda baka da zuciya. Baka da zuciya idan ko ba haka ba wallahi idan na maka wulakanci ko kare ba zai ci. Kana ji na gaya maka ko don haka ka tafi ka bar min kofar gidan nan. Ko baka ji na ne? Wato saboda na zo kofar gidanku na ce ina son ki ne zaki min kore kare an muka. me za ka yi na ce an muka. me za ka yi mara zuciya kawai lalle kin jawa kanki wallahi zaki tabbatar da cewa ni ba kan wallasa ne ba tabbas sai na jefa rayuwarki a cikin dana sani a cikin garari sai kin gwammace cewar baki zo duniya ba banda abinka ai gaskiya ta faɗa maka ya kamata ka yi hakuri ka bar magana tunda har ta iya fitowa ta faɗa maka gaskiya ka rabu da ita mana ka nemo ta mana ga matan nan da yawa a gari sai dole ita al'amin kenan ba za ka gane ina so ka gane cewar fa ina son yarinyar kuma gaskiya so nake ta gane cewar ni fa ba irin samarin nan ne da za ta wulakanta na fi ƙarfin wannan wato kai babban matsalaka a wannan rayuwa ka ɗauki wani abu ka cusa shi a cikin ranka kuma wannan abin da kake ba daidai ba ne ya kamata ka sani fa komai yana da lokaci kuma duk abin da Allah bai baka ba ka saka ba kanka ba kada ka zo ka yi abin da daga ƙarshe za a zo ana da nadamar yinsa ko ana da na sanin aikatawa al'amin ka fa sanni ba tun yanzu ba ba na neman abu ban same shi ba don haka so nake ta gane cewar ni fa ba kan wallasa ba ne ba don haka sai na koya mata darasi amma wannan maganar da kake ba karamin kuskure ba ne ta yaya ɗan adam zai ce bai zai taba neman abu bai samu ba kai kake bayarwa Allah shine mai komai mai kowa wannan magana kuskure ne kuma ka janye ta kar ka zo ka yi abin da za a zo ana kuka a kai ka bar wannan magana ka gama ka gama to shikenan na gode da wannan shawarar da ka bani tafiya. Wani al'amari ne cikin wani yanayi ne wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari dole ne sai na dauki wani al'amari wani al'amari wani al'amari ba na neman abu na rasa shi ko menene shi sai na ga ya zama mallaki na in ba haka ba kuwa abin ya zama matsala wani al'amari ne cikin wani yanayi ne wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari wani al'amari don yanzu maganar da nake maka ya zama mahaukaci tuburan kuma da kadara duk inda na sanci kaina don haka babu abin da zaka iya min wanda Allah bai min ba kuma daga ƙarshe ina gaya maka ka fita daga harka na ka fita da harka na tunda baka da zuciya baka da zuciya idan ko ba haka ba wallahi idan na maka wulakanci ko kare ba zai ci kana ji na gaya maka ko don haka ka tafi ka bar mu kofan gidan nan ko baka ji na ne saboda tunda na gan shi na san cewa wannan ba shi da imani ma ya rage na shi ya je don kansa ni na bar shi da Allah shi kare yawa yanzu a cikin wannan da shi shi ne abin da nake gaya ba kona na yi na ce shi kai yakan koma kan mashigiya kiyaye duk abin da mutum zai a rayuwa abin da aka fi so ya sanya farko shi ne alma duk kuma abin da za ka yi karkai da riya kai shi saboda alma yanzu a gari ya waya gashi nan kin dawo muna tare wai sai an raba ni na taɓa ganin wannan bala'in abin da Allah ya haɗa ku ce sai kun raba. Ni da kai ho ne, kai babu rabuwa. Duk bar wannan. Sun je sun gama mai da kifa ɗin sun yi ne ne din. To, kin dawo. Gashi dai muna tare tub da taya ba za a rabu ba. Eh, ta gaya musu. Yanzu saura tambaya ɗaya. Na mahaukacin saurayin nan naki. <laughs> Dan Allah ka dina ta magana kana yi sai kana. ready.